Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka karu. Masu sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka karu Inda muke kawo muku wasan kwaikwayo mai taken tsaka mai wuya. Wanda wasan kwaikwayo ne akan waɗansu matasa 'yan Afirka su uku. Idan kuma kuna biye da mu, Muna cikin zubi na biyu ne na wannan wasa mai suna abin da ka shuka. damuwa ya kaji ka mu Kafin mu shiga cikin kashi na goma sha shida ashirin, bari mu hanzarta mu waiwayi inda muka tsaya ashirin da ya gabata. Idan ba ku manta ba, kun je da Mariya ta tare a gidan tsohon saurayinta ba da masi. mun ji kuma yadda aka dakatar da nasir da hawa da kuma ado daga makaranta saboda dalilai daban-daban a can bangare ɗaya kuma mun ji yadda babar hawa take ta fafutukar ganin cewa yarta ta koma makaranta ta ci gaba da karatu har ma kuma mun ji irin tattaunawar da suka yi da shugabar makarantar su hawa ɗin duk mun ɗora burinmu akan wannan yar tamu ita kaɗai ce take da ɗan ilimi mai zurfi na yi tsammani yarke za ta nuna godiya akan irin damar da ta samu a nan makaranta. ni kaina na mata kyakkyawan zato amma kawai sai yarki ta ba da ni to ko me zai faru nan gaba ga mariya da hawa da nasir da kuma ado yanzu za mu shiga cikin shirin namu na yau mai taken birgimar hankaka inda za mu iske hawa tana wanke-wanke a gidansu da ke unguwar makera shigo ƙofar a buɗe take sannan hawa la nasir Me ya kawo ka ne? Na iya shigowa? Eh to, shigo mana. Gidan ne ba a hayyacinsa yake ba. Ina dan share-share ne. Kin san ban ƙara ganin ki ba. Tun daga ranar da malama rake ta dakatar da mu daga makaranta. Yaya kina lafiya dai ko? Lafiya kalau Kaifa? Ni ma lafiya lau Kin san yanzu na daina shan giya da taba. Har ma an ce zan iya komawa makaranta. A to gaskiya abin yayi kyau. kefa ya ake ciki aikin dai gane ko? ba komai wai nasu me ka zo nema ne wato ni da babana ne muka je gurin malama rakiya kuma shi ne ma ba da wannan wasiƙa ta ce a kawo miki bari na goge hannuna na gani yawwa na gode mm, uh. kin san wani abu ko hawa a da babana ya so ya ba wa sabon mai gadin gidanmu ne ya kawo miki wai don gidanku a kusa yake amma kuma sai na dage na ce ni zan kawo miki saboda gaskiya ina so mu haɗu mu haɗu kuma nasir saboda me gaskiya ina bakin ganin ki hawa tsaya nasir ni dai gaskiya ka sa na fara jin wani iri ki yi haƙuri ba haka na so ba ni dai gani na ya kamata na fito fili in gaya miki irin yadda nake ji a cikin zuciyata game da ke hawa <laughs> gaskiya nasu ni ba na jin daɗin yin irin wannan maganar da kai haka ne to shikenan bari na kama hanya sai an jima hawa yawwa nasir a gaida gida ban taba tsammanin cewa ni din nan a doka biyu zan zo ina buga waya a gidan waya ba na kan hanya ma hmm, lallai ga sun fada kwata alo alo baba baba kana jina ya dai alo ya aka yi ne dana hmm, alhamdulillah Allah na gode ma baba ina ka shiga ne na shafe watanni na ta kokarin samun ka kullum sai baba ta ce da ni ne ka tafi kammala wata harka ka yi magana da ita ne ai dai tana lafiya ko a ƙauye eh ina jin haka amma baba ai matar ka ce ya kamata ce kafi ni sani halin da take ciki tsaya ka ji ado ba na son ka gaya baba halin da ake ciki don ku abubuwa sun rin caɓe nan inda nake yanzu ma dai a ɓoye nake a ɓoye kuma saboda me me faru kai baka jin labarai ne wasu dai sun yi juyin mulki ba a ƙasar gwamnati yanzu ta kwace wuraren haƙar ma'adananmu me me kake cewa baba me kake cewa mun rasa komai da komai yanzu haka yake ado komai da komai kuma halin yanzu 'yan sana'a can suna ta nema na me kace neman ka saboda me saboda laifukan suka safi kuɗi da kuma bautar da yara kanana baba haka ni din kuwa kai kuwa baba mai kai ka hakika zan yi mamaki a ce ka aikata wannan abu haba kai ma ka san ba gaskiya bane amma duk haka gana dan sa kai kai na zuwa wani lokacin kafin komai ya lafa to ya makarantar mm, gaskiya bawa ina so ina so zan gaya maka wani abu kana ji bawa ni fa an dakatar da ni daga makaranta me kake cewa saboda me wata yarinya ce ta min shari wai nayi mata ciki na rantse ba ni na mata ba kai kuwa ado me ya same ka haka ka duba irin kudin da na kashe don tura ka wannan makarantar mai tsada na tura ka ne don kai karatu ba kai mai yarinya ciki ba baba na rantse ba ni na mata ba kar kai mun karya a ina kake da zama gaya mini ina kake samun abinci abokina ne buhari ya kan yi ɗakinsa nake kwana kuma shi yake lalubo min abinci daga kicin ɗin makaranta ina ci amma yanzu ya ce ya gaji da ni don ya ce na kama gabana Wa ita wannan shugaban makarantar taku wace irin muguwa ce haka yaya ma za ta dakatar da kai bayan ta san halin da ake kasar a wannan laboriya baba ta fi san cewa kawo iro yana zaune a nan kasar shi yasa ma ta ce na koma wajensa da zama har sai kuma ya lafa amma kuma ka san jini na bai haɗu da nasa ba kaga ado na san cewa muzir kabir mutane masu jin kansu amma yanzu an shiga mawacin hali kama hanya ka tafi gidan kawun ka anan kisin ba har sai abubuwa sun warware a nan kasar kana ji abin na ce da kai kuwa tsaka ji baba baba tsaka ji gaskiya ni ban ji daɗi ba wallahi <clears throat> Charman duduwa. Charmagade. Akwai wani bako a gidan mai gari. Charmagade. Baya bashi baya lamari. Charmagade. <laughs> Hauwa da mudi, wani shagalin kuma kuke yi haka? Ba komai wallahi baba. Laifi ne idan mutum yana cikin farin ciki, waka kawai muke yi. Haba, na fa ban ga wani yana murmushi ba a cikin gidan nan. Kai mudi, gaya min me yasa yayarka take cikin wannan annashuwa haka <laughs> kai ku zo nan ku gaya min gaskiya idan ba haka ba kuwa gobaran kowa sai ya ɓaci <laughs> mudi kar ka gaya mata wasa take yi ba abin da za ta yi an ta wacce ta samu wasiƙa daga malama rakiya an ce za ta koma makaranta me kace lallai mudi wato ma haka ne ko wato kai baka da sirri ko ni bari ma na fita na je na yi wasa Yawwa, tashi, zo ki gaya mani me ya faru ne. Malama ya ce dai ta rubuto min da wasiƙa cewa hukumar makaranta ta yarda zan iya komawa, amma fa bisa wasu sharuɗa. Allah sarki ‘yata ta kaina gaskiya wannan labari ne mai daɗi. Gaskiya ne, kefa, kin sake komawa church office ɗin kuwa? Wai me ma kike yi ne a can duk wannan lokacin? Hmm. ni na gaji da zuwa caji ofis din nan duk lokacin da na je sai su ce da ni wai muna ci gaba da bincike me suke bincikawa abun ya shafi babanmu ne ito eh abun bai shafi babanku ba kai ina ganin ya kamata na fito na gaya miki gaskiya abin ya shafi kanwarki ne to ai ni ba ni da wata kanwa kin tuna lokacin da na haihu watannin baya da suka wuce eh na tuna amma ai jaririyar ta rasu gaskiya ba rasuwa ta yi ba tana nan da ranta har yanzu kuma ina nan ina yakin garin an damun da abata babanki ke babanki ne ya sayar da ita <laughs> kin ga zo ki ga mariya tatawa mi ko hannunki mana zo mana ta so mu tafi gado a'a ah. hababa da masi ka tsaya mana. Ni ina ganin ya kamata mu yi amfani da kwaroron roba. Ni ba na son na yi ciki kamar yadda ƙawata hawa ta yi. Ba Mariya, ba tara miki da ke ba ne. Kin ga mun zama mata da miji fa kenan. Ki me za mu yi da wannan kwaroron roban shirmen ne? hababa da masi. Mun daɗe fa muna zancen nan kuma har sau nawa kake so mu tsaya muna musu a kansa ne saboda Allah. Har iyakan lokacin da ake gane cewa ke fa yanzu matata ce. kuma matsayin ki ta matata dole ne ki mun biyayya zo nan ki gani ah, wayo Allah da Allah ni ta so mana nace sakai min hannu da Allah ki zo nan nace maria na faga jino da da kin mu tashi nace <laughs> da Allah ka sake min hannu ni na gi wallahi ah, nace miki yara kin jigo <laughs> ni gaskiya ba zan kwanta da kai ba yanzu ka gyale ni kawai ke ke kire na mu Allah To ma sauraron mu abin da aka fara shi kamar na jin daɗi yanzu ya zamewa Mariya alaƙaƙai. A dai bangaren kuma abubuwa sun fara kyau ga Hauwa, don haka kar ku manta ku lalubo mu a cikin kashi na gaba don jin inda wannan labari zai kai mu. Dandalinmu na sada zumunta watan Facebook a buɗe ke domin ku. Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri na bar ku lafiya daga nan birnin Bon. Mu tsara duk abin da za mu, mu.